والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يهتم بما ترى بوقت رمضان في ثلاثة وجهة وثلاثين شهر والمدينة كعشرين دقيقة وقت الجنة ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون نعم. الله سبحانه وتعالى tana ba mu labarin lokacin da ya umarci annabinsa manzansa musa bin imran alaihi salam lokacin da ya gana da shi a janibin turin aiman sai kuma ya umarce shi da ya tafi zuwa wurin fir'auna ya je ya kirawo fir'auna zuwa imani ga rabbul alami ubangijin duniyoyi baki ɗaya shi na nan za a kawo mana irin yadda nan musa ya ansa wannan kira na allah da kuma yadda ya samu maka auna da yadda suka tattauna da shi Allah ce wani na da rabbuka da cin lokacin da wani da ya kira musa shi lokacin da ya gana da shi a tsori ne. ishe da shi a ne ita kawo zalimi ka je wa mutane a zalimai suwaye na mutanen suke kauma fir'aun mutanen fir'aun ala yattaqun ba sa ji tsoron Allah ba su imani da shi sannan kuma yi su ji tsoron Allah su daina bautar da bani isra'il su daina azabtar da su Allah ya umarci Musa ya je gurin Fir'auna da mutanensa ya isa musu da wannan sa annabi musa tun da ya rayu a gidan fir'auna ya san halin fir'auna kuma ya san irin tamunsa irin muguntarsa da azabarsa qala sai annabi musa ya ce rabbi ubangiji inni akhafu an yukaththibun ni ba ina jin tsoron su karyata wa yadhiqu sadri in su karyata ni na zai kunci zan samu damuwa saboda annabi musa shi kuma mai fushi ne da suka ta yi zan fusata zan samu damuwa a cikin ƙirgina walayen ɗari ƙulisa ne na biyu kuma ina da matsala a cikin harshe tun yana gidan fir'auna an fir'auna ya so ya gwada shi ya ga cewa wai yana da hankali ko ba shi da hankali kamar yadda kistoci suke nunawa ya taɓa jan fir'auna ya jawo shi ƙasa daga kan gado ya bugo shi ƙasa to sai nuna cewa wannan fa abun tsoro ne wani yaro aka ce ba hankali ta sai ya gwada shi aka ɗauko wuta aka ba shi aka ɗauko kuma dabino aka ba shi aka wanne zai zaɓa Allah sai nufi zaɓi garwashin wuta ɗin domin fir'auna ya gane cewa wannan yaro ne bai hankali ba su kuma dan kada ya azabtar da shi tun daga sannan yake da gura-gura a harkarsa hmm? tun da na yake da gura-gura a cikin harshensa da shi ne su ce wala ya harshe na baya iya fitar da magana yadda ya kamata na ka fa'arsil ilayya haru ka aiki na zuwa gare ka aiko shi domin ya taimaka makamu kamar yadda ya faɗa a can yace wa ja'alni waziran min ali haruna akhi ushdid bihi azri wa ashriku fi amri to annabi Musa shi ne nema Allah kuma ya amsa kiransa ya ya aiko Haruna ya zama tare da shi ushdid bihi azri wa ashriku fi amri kai nusaddiha kathira wa nazwa kathira ka kunta bina basira Allah ya amsa masa ce karfin cikin sulaka ya Musa Allah ya sa Haruna ya zama ainihin wazirinsa wannan guragunan duk da cewa ya roƙi Allah cewa harir uqdatan min lisani ya qawli to amma duk da kai cewa ja'alni waziran min ahali ka sanya waziri daga yan uwana haruna aqi da kansa ya zaɓa shi haruna a kwana wannan shine sa ya nemi a fir'aun da ya mata a wajen zuwa wurin Kirawun. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب yace zambun wani laifi alayya ya tabbata a kai na lahum nasu na yi musu wani laifi a baya a fafa an yi ina jin tsoron su kashe to laifin shi ne kamar da ya zo cewa Allah ya ce wa dakhala al-madinata ala hayyi qablatin min aliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه Musa, موسى فقضى عليه يا شيخ مدينة قوي sai kuma ga wasu mutane suna faɗa su ɗaya daga bani isra'ila ɗaya daga mutanen fir'auna to wanda yake daga bani isra'ila ne don musa sai nemi ya taimaka masa hulɗar hulɗari wa min shi'atihi ala alladhi huwa min adu ala alladhi min adu sai nemi wanda yake dangin nasu sai nemi ya taimaka a kan baki da musa sai zunguruwar ta saboda ƙarfi da Allah ya ba annabi musa eh fa kaza musa fa qada musa shikenan ya cika shi sai ya faɗa mutunci shi ne aka ce lalle yake inda musa yake a nemo shi da shi ne sai ya gudu ya gudu ya tafi zuwa madiyan suna hmm? wani gudu yake fara rabi ne ka kalfi min hulassan ba a fahu an ya katulu wani na kashe musa? ina tsoron nima su kashe قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال ubangiji ce da nan Musa kalla abu ba haka yake ba haka yake fazhaba bi ku tafi da ayoyin mu sune mu'jizu da aka ba aka ba nan Musa kisa ayatin bayyana wato ainihin guda ba Musa inna ma'akum mustami'un mu masu sauraro ne ma'akum tare da ku wai wato ubangiji ce zan zama tare da ku taimako na da agaji na yana nan ainihin tare da ku ta ku tsoron wani abu ku je masa shi na Allah ya faɗa wani suke yake shidda abu da zaka bi aqiqa wa naj'alu lakuma sultanan فلا يسلون إليكما wa أنتما ومن kuma galibi. yace za mu karbi jansa da dan uwanka sannan wa da Allah kuma sun fara za mu ba ku hujja shine wannan mu hujja la yasiru da yaku ba za su yi saduwa zuwa gare ku da wani sharri bi ayatina antuma antuwa ku bi ayatina da ayoyin wa'annan hujji za mu baka wa man kuma da kuma waɗanda suka bi ku al-ghalibun ku ne za ku zama masu rinjaye na ga Allah tafi waje in a kuma akwai musulmi muna nan muna jin duk yadda za ta kasance tsakanin ku kamar yadda ya faɗa wa ruhun yake inda ne ma'a kuma asma'u wa awa ku je gun kira ina jin ku ina ganin kenan taimako na da agaji na yana nan da ku فأتيا فرعون فقولا rabbi رسول رب العالمين فأتيا فرعون فقولا إنا إلا رسول رب العالمين فأتيا كجوا فرعون كجين فأتيا فرعون كجوا فرعون وقولا كشي إنا رسول رب العالمين mu manzanni ne na ubangijin miliyoyi nan sai zo da mufaradi rasulu rabbil alamin inda musa shi ne jagora amma can suratul ayat inna rasula rabbika فأتيهم فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا رسولا ربك بسطبيك mu manzannin ubangiji su je ku tunkari fir'auna duk da ɗagawarsa da girmansa da abin da yake ji da su ku tunkari su ku ce manzanni ne na ubangijinka muka zo Allah na ya aiko mu gurinka da me ya yi su an ausil ma'ana bani ausil ma'ana bani isra'il na ce ka saki bani isra'il domin wasu ya ɗaɗɗaure su a kurkuku waɗansu kuma bai ɗaure su ba amma suna cikin ƙayyar bauta wasu an ɗora musu wasu ayyuka da suke yi na wahala kamar na bayi to duk wannan ƴancar da su wannan bautar da kake yi da kyale su sakata suwala ba sauran bauta kuma da za ka dinga wutar da bani isra'ila daga ansar da fir'auna ya bashi قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين نعم. آه، فرعون جنجونا مغانا سيكما بوري الحاج وكي ألم نرجيك فينا وليدا kai din nan yanzu ba kai ne muka rene ka ba nan tana ɗan ƙaramin yaro fi ma bainana a tsakaninmu wa fi baitina a gidanmu wa ala firashina a kan shimfiɗanmu jinjiri aka kawo ka muka rene ka kuma shi ne yanzu kake cewa wani ubangiji ya aiko ka wa gazzaina muka sha muka ciyar da kai eh, muka tufatar da kai ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين كزونا كانوا شكروا وسيوا وأنعمنا عليك مدة من السنين بك نعمتك أول شكروا ثم بعد هذا قابلت ذلك الإنسان بتلك الفعلة ثم بعد وانا كيمنا أيك أيك فكذا من بجيابة كيمنا أيك أيك كبد أنت أكلت من نار رجلك ككشي وانا مسمى wajen hanta ni'matana alaika ka butulce cewa duk alkhairin da muka yi in ji fir'aun ke cewa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin kai aika aikan da kai bayan duk alherin da muka yi ma eh? wa anta min al-kafirin kai kana da cikin masu butulci domin bayan alheri da muke yi ma sai kuma ka kashe mana mutum daga cikin jama'a ka gudu shi na nan musa ya ba shi hannu yake kala ha wa ana min ad wa ana min ad-dallin yake ha na aikata wannan ne idan a lokacin wa ana min ad ina daga cikin marasa sai ba anan yana nufin ne ainihin fata isa na da kasir ce wa ana min al-dhali ay min al-jahili ina bisa rashin sani ne dai ba ganganci ne ba domin kamar yadda kisa ta nuna ma ai kau da shi ne ko ya kau da shi ne kawai shi kenan kuma sai bingire sai ya faɗi idan haka aka ce gurare wajen guda uku da bal kalmar bal ta zo a qur'ani to yana nufin rashin sani ba yana nufin me fata kamar wannan kamar na wurin annabi ibrahim shi ma da ya yi magana bali duk wannan yana nufin rashin sani ba yana nufin fata haka sana annabi musa ya ce qala fa'altu idan wa ana min adh ba da sani ne ba ba wai na yi da ganganci ba ne ya zo a kira'ar ma abdullahi dan mas'ud wa ana min adh-dhalimin maimakon wa ana min adh wa ana min al-jahili kira'a ta zo kusin guda na ka kiran ma'anar bali jahili dama ana fassara ƙur'ani da fassara ta luga da kira'a shazza da aka zo wata kalma ta alƙur'ani to za a iya ɗauko kira'a shazza wacce ba ta zama gabaniya ba a fassara wata kalma ta alƙur'ani fassara ta luga ba ta hukunci ba mata a ainihin akida amma idan luga ne to za a iya fassara da kira a shaza kamar yadda muka sani muna da yarawa guda bakwai mutawatirai muna da guda uku mashhurai muna da kuma guda hudu wadanda suka sha zai wannan cewa wa ana nuna jahili tana da kusur kira a shaza to bayan nan fa farartu minkum sai na gudu daga gurinku lamma cikin lokacin da na ji tsoron to a can gudun ne kowa haɓa ne rabbi kuma sai ubangiji na ya bani hukunci shi ne annabci waja'alani minal mursali kuma ya sanya ni daga cikin manzanni yan aikensa to wanda ya aiko yanzu kuma zuwa gare ni shi sa muka zo gurin a can gudun ne eh, ubangiji na kuma ya zaɓe ya naɗa ni da annabta ya naɗa ni annabta sannan kuma ya aiko ni ainihin zuwa gare shine dalilin zuwa mu gurin isa faqad arsalallahu ilayka Allah ya aiko ni zuwa gare ka fa in aqa'atahu salimta in ka bi shi ka kukuta wa in khalaftahu aqibta in ka sa a masa kuma ka lalace ka kai sannan nan Musa ya sake cewa wa tilka ni'matu wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani isra'il musa sai mai da martani yace wa tilka waccan abin da kake faɗa kai maganar eh, ni na kusance ɗan yaro a cikin ku kai maganar kun mana kun mana ni'ima kun ciyar da mu kun shayar da ni kun mun kaza sai ce wa tilka ni'imatu wace wannan wata ni'ima ce ta munnu a ayi da kake mun burin ta to amma kuma a gefe guda a duba an abbatta bani isra'ila ai ka bautar da bani isra'ila duk bani isra'ila baki ɗaya ka bautar da su ka sa su wahala ka sa su aikin wahala ka kashe 'ya'yansu maza sannan ka azabtar da su to idan ni kwaya ɗaya daga cikin su ta yi min wancan amma kuma ka bautar da duk sauran ni isra'ila to wannan wace irin gori ne za ka yi in ka yi min ni kaɗai to duk wancan dubban na bani isra'ila kuma daga wahalar da su ka azabtar da su ta yin yanka su to har abin da kai mun ya isa a yi gorinsa in aura kin kuma da aika aikan da kai wa bani isra'il shi na nan ce wa ma a hasanta ilayya wa rabbaita ni muqabila ma ahsanta ila bani isra'il ai ba wani abu kai ba dan ka kyautata mun ni kadai kare ne in an aura bima asata ila majmu'ihim ta irin yadda ka tuzgunawa bani isra'ila faj'altahum adidan ka sanya su bayi wa masu hidima tusrifuhum fi a'malika kana sarrafa su a cikin ayyuka ayyukanka wa cika, da walhalin talakawanka afa yafi isanuka ila rajulin wahidin minhum lima asata ila majmu'in idan ka ta mutum ɗaya a cikin su wannan ya isa kai gori idan aka auna kuma da musgurawa da baki da kai wa baki ɗin su haka wannan ba wani abu bane da za ka yi mun gori a kuma auna kai da a azaba da kewa bani isa na ta nan musa ya mai da martani da wancan burin da ya masa قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرك والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون kaga muka lura da wannan tattaunawa da yake da alama Allah ya amsa addu'arsa ya cire masa wannan kullun da yake bakin sa in ya faɗa ya mai da martani shi ma qala fir'aunu wa ma rabbul alamin fir'aunu ya tsoro waye rabbul alamin waye rabbul alamin saboda me saboda tuntun ai ya riga ya ce ana rabbukum al'a'la ko sannan a wani gurin ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi an san kuna da wani ubangiji ba banda to shine da annabi Musa ya masa cewa ga gashi ubangiji na yi kun sai cewa ma rabbul alamin wai kuma rabbul alamin ina akwai wani rabbul alamin daban da ni annabi Musa ya bashi ansa a cewa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin shi ubangijin sammai wal ardi da kasai kaga ya bashi hujjar da ba zai iya ba bada ansa domin yi sama ne shi ko ya yi kasa ne shi yi sama ba yi kasa ba to na haka ubangiji da yi sammai ya yi kasai amma mai nau ma da abin da yake tsakaninsu na daga saurari, da rana da wata da ruwaye da duwatsu da bishiyoyi da daruka fir'auna ya halittu waɗancan ya yi su ba to wannan wanda yi wannan to shi ne wanda ya tsoro ne in kuntum muqinin in kun kasance masu sakankan cewa a cikin zukatanku da kuma gannanku gani in kuna da gani wanda yake na basira wanda yi wannan shine rabbul alamin qala fir'auna yasaki qala liman hawlahu auna ya tambayi waɗanda suke kewaye da shi wato fadawan su ke ne tastami'un ha ba ku haɗin abin da wanda yake faɗa wai yana mamaki eh yana mamaki akwai wani rabbul alamin ban da shi to wannan cewa ba fa ji ko wai ji na mamaki wai ba fa mamaki abin da yake faɗa fi za'alihi anna lakum ilahan ghayri a sa cewa wai akwai wani a ubangiji ba ni ba wannan musa ya sake ƙara masa ala ce rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin shine ku da iyayen ku na farko in ya ce in kira ya ce yanzu waɗannan da zamanin bayan sa ne shine ubangijin can can bayan kuma iyayensa da kakanninsa kafin ya zo duniya waye shi ko waye wani ne su eh wa rabbwa ba yi kuma awali da iyayen ku can baya kakanni da da iyaye to firawun kuma ba shi da wata kalma da zai fada illa kuma ya tada ba halin ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun yake gaya mutane su ko lalle fa wannan rasulaku kaga sai mai da abin magana su don shi ban shi inna rasulaku wannan kan aiken naku allazi ursila ilaikum wanda aka aiko muku kaga ban shi ke ha la majnun lalle yana da halinka wai ba shi da hankali fi da awamu a cikin da'awarsa awansa anna tamma rabban gairi cewa akwai wani ubangiji ba ni ba wannan ba hankali a cikin maganarsa nan musa dai bai kyale shi ba ki sake ba shi ansa ce qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma shi ne ubangiji gabas da yamma amma bainahuma da abin da yake tsakaninsu ubangijin gabas ai fir'auna in ta inna li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti to gabacin misra kuma fa waye yayi shi in ya ce inna ne mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min to gabacin misra waye yanzu yammacin misra waye yanzu eh to wanda iwan can yayi gabacin misra yayi yammacin misra da kai ba ka da iko da su ba kuma kai ne sarkin su ba to wannan shine wanda ya turo ni in kuntum ta'qilun in kun kasance kuna da hankali to duk wannan hujjoji na hankali wanda ya nuna mana ashe wanda za a yi magana da shi sai an san da wani irin yare za a yi magana da shi wanda in ka samu wanda shi kwata-kwata ba imani tare da shi bai san aya ba balanta na kawo sa bai san hadisi ba balanta na sa masa kaga dole sai ka amfani da ne ainihin dalilai na hankali wanda za sa ya sake tunaninsa kamar yadda ya faru ta annabi ibrahim alaihi salam shi ma ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر وشيما أنا فرعون هكا رب المشرق وبين ذيك فتور رانا ليما فرعون يا فتور الله والمغرب wanda yake faɗa da ita a yamma fir'auna da yake faɗa da rana a yamma to shine ya aiko ne ko kana yin waɗannan fir'auna in kun kun ta'qilun in kun kasance kuna da hankali sai ku fahimci wannan abin da nake ba ka suka tattauna da shi da hujjoji na hankali قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون الذي ما باشركم احتسوا سيكون لكم أمحالي للأجل أن إذا مجد تقال سيكون أي فعل قال سيفرعون يتلقى إتخذت إلها غيري lalle in ka riƙe wani abun bauta ba ni ba la aj'alannaka min al-mazlumin zan sa ka a cikin ƴan kurkuku ma'ana zai kulle shi wa zanna annahu laysa wa a hadha al-maqam maqam domin ya ga ba wani kuma magana da zai iya kawo babu wata hujja kuma da zai zuwa da naka sai fake da fada cewa lalle ba zan sa a ɗaure ka zan sa a kulle ka a kurkuku nan musa ce awa lawuki kika da shay'in mubin ko da na zo ma da abu ne, wato hujjoji mabayyana wanda suke masu yanke hanzari sai ka kulle ni qala fir'auna yake fa'ati bi to zo da hujjar ta in kunta min as-sadiqin in ka zama daga cikin masu gaskiya yanzu kuwa annabi Musa zai zo da hujja فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون نعم موسى الله سبحانه وتعالى قال من جزء dama ya riga ya ba shi ayoyi wanda zai tafi da su wurin firawuna to daga ciki sanda akwai sanda wanda in ya buga ta za ta zama mucibiya akwai hannu wanda in ya sa shi a su ya fito da shi za ta dinga haske duk ta haske gurin kamar wato wani babban kendir na na lantarki shi nan fa'al ƙa'a nan ta kike fir'aun a musa sai jefa sandansa fa’ila yi yasa obani sai ga ta zama atuwar mutuwa mobilo wacce take a fili zahiri ga ta ba wai ainihin riyawa ba a yi zahirin wadon giga ya tattala ba bayyana wannan mutuwar za ta tana da ainihin harshe manya-manya wa famun kariyar da baki babba wa shakulun haɗin da kuma kamani katuwa wanda suke da kamanni mai banko to abu na farko kenan da fir'auna ya fara gani wanda za a yi dahu ya ciro hannunsa min jaibihi daga aljihunsa kai za ya bai ba sai ga hannun ya yi haske ya haske gurin min nazimi daga wanda suke kallo duk ya haske su baki ɗaya aikata ta tana kirkiri hannun da kiɗa min al'amari ka ce wani yanki ne na wata garin cikas ban ko amma firawun na duk da aka ne yadda ba ya miƙa sai canza salon kuma qala lil mala'i ya ce da mutanen da suke almara su ne manyan yin wazirai yani ko sai gaya mala su ne waziran ka hawlahu wanda suke kewaye da su ha za la sahirun alim yake kayi to wannan babban matsafi ne wannan ba matsafi ne na wasa kaga ko ana ai ya yarda cewa wanda da ga yadda ya sai su yana ɗan jirgin ya zo da wannan ai ya cancanci ya zauna ya tattauna da shi ko ce ya aka yi abubuwan nan ya ka samo su ya kaza ko inda zai hankali amma wasu tunkara abin da fara su ce inna hadha la sahirun ali lalle wannan matsafi ne babba يريد أن يخرجكم يلا so ya fitar da ku min ardukum daga kasarku bi يقولي da sababin sihiri so ya kore ya kore wazirai kaga in ya kore su an shi ma ya kore su kenan ko ya kore su an yi juyin mulki kenan a makace yana so ce so yake mana juyin mulki kama za ta amurun to me ra'ayin ku kuke gani ya za a yi قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم تتشاور سيدي قالوا سيدي أرجه سيدي تجعل سيدي وأخاه سيدي قالوا الناس فكر سيدي مسكومي فكر كومي ذا بساكتنا أمون ذا حاشرين 'yan sanda masu kawo mutane fi madaɗi ne a manya-manyan birane in sun je ne za su ya tuka su zo maka da kulle sahari da duk wani ƙwararren matsayi kada bai ce sahirin ba a wajen a wajen annabi Musa wata da sahir amma anan sai zo da sigar mubalaga sahari duk wani wani da ya fice ya fice wajen ƙwarewa da tsari alim masani da tsari masanin tsari na sosai da zuwa ta tsaron tsaro domin yakin babban hmm, su ɗan kwaya su kwaya biyu nan eh, sun zo sun rikita fada da ta sai musu tarin taron yi za ka ce aika a aika an ce hashimi da su ne ɗan dogarai wanda suke dogaran sarki ko a yanzu a ce ɗan sanda duk su je su tattaro waɗanda suke matsafa fararen tsafi أقول zo da su su kara فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلا yace ne a sahara aka cika sabu fir'auna ya karbi wannan ra'ayin nasu ya tura garuruwa hmm? fa fajmi as-sahra sai aka tara masafa limi qati yawmin ma'lum zuwa wata rana wacce take sananniya wani lokaci a wata rana sananniya rana sananniya shi yau yawmin zina kamar da Allah ke قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ranar taro yawon zina wata rana ce da take dama jama'a suna haɗuwa kama a ce ranar idi an san ta dama ana haɗuwa duk mutane na nesa da na kusa duk suna zuwa Sannan kuma ya zama da hantsi kowa da kowa ya zo kenan ya kuma da ranar kenan tsaka kowa yana gani ba da daddarawa inda ba za a ga yadda za a kure a gaban musa كذلك تقوى إلى ضحى تحمدي وأن يهسر الناس ضحى أتارى آه، مداني دلوك تنها دي إلو لا غني إلو نعم أنه وقيل للناس أكسر متاني هل أنتم مجتمعون ولا كتارون ها شكرا متاني سكة الكروب لعلنا نتبع السحرة mai yiwa ne mu bi waɗancan matsafa to dama ai sun san su sun san matsafa ne ko wai mai yiwa ne sai su ci gaba da musu kamar da dama suka yi da su ce musu in kano mun ne amma in sun zama sun yi rinjaye kenan in ba su suka rinjaye ba za su dawo daga rakiyarsu sai su canja ra'ayi ga wanda ya zama shi ne ya rinjaye walam yaqulu nattabi'ul haqqa anan ba su ce za mu bi gaskiya ba sawun kana min as-sarati aw min Musa ko daga matsafa ko daga Musa balin ra'iyyatu raiyatu ala dini malikin domin talakawa suna kan addinin ainihin shugabansu فلما جاء السحرة إلى مجلس فرعون وضربوا له وطاء وجمع قدمه ست إشارة قوة لقوة أكلوا أفعتوا فلما جاء السحرة فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين آه. lokacin da su matsafan suka zo suka zo قالوا li fir'auna suka je ga inna lana la'ajran wai tabbas fa muna da wani lada in kunna nahnu al-ghalibin in muka zama mu ne muke rinjaye da muka kasi su yi ba wani sakamako da za su samu kar su zama sun yi babu wani sakamako da zamu don haka suke so su samu tabbaci menene sakamakonsu idan sun yi rinjaye akan ainihin annabi Musa da ɗan uwarsa Harun Wannan Musa ya a Fir'aun ya ba su tabbaci qala na'am wa innakum idhan la min al muqarrabin kike haka tabbas ku kuna da cikin makusan idan za a ba su matsayi ba a cikin fada ba wai kuɗi ne kawai za a ba su a'a za su zama daga cikin fada wanda da su za a dinga ƙulla al'amura da su za a dinga shawara da su za a dinga yanke hukunce hukunci shikenan sai kuma aka zo za a fara wato fito na fito قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قالوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نعم الملقين سكت موسى ko kai ka fara ko mu fara قال بل ألقوا إذا أقول fara fara إلى أمامك قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسى كيف كي تجابت قال حبالهم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون قال حبالهم ستة أن إجيو يوسف نعم آه قال موسى القومان في مطفى قول وعشيهم da 'yan sandunansu ana Allah ya ɗanɗantar da sandan isi maimakon asa sai aka yi tasgirinsa wa isi yau da wasu ɗan guntayen sandunansu saboda wulakantar da sandunan nasu wa ƙwari suka ce bi izzati fir'auna inda ba san Allah da girman rawanin fir'auna inna lana hannu lalle mu ne masu rinjaye in ji da suka jefa mai faru fa'iza ibaluhun wa isiyuhum yukhayyaru ilayhi min sihrihim annaha sa'a. sai zama ɗan igiyoyin nasu da yan guntayen sandunan nasu ana riyawa saboda tsafi su cewa wai tafiya ke kamar inda miciji yake tafiya haka ainihin yayi aka riya a idanuwan masu kallo amma kuma ina sai ba ba wani abubuwan kirki bane bayan sun gama fa alqa fa alqa musa asahu fa idha hiya talqafu ma ya'fikun fa alqa musa asahu sai musa shi ma ya jefa sandarsa wannan sandar da take wato wato da izinin Allah kuma Allah ne ba shi ta danta zama mu'jiza gare shi musa ya jefa a sawu sandansa sai za iya talqafu ma ya fi sai ga tana haƙiƙe abin da suke ƙaryarsa na tsaki yan guntayen wa'annan mucizan nasu wannan babbar mucijiya ta wacce take ta mu'ujiza sai ta bi tana haɗe su tana haɗe su tana haɗe su ba nan ne fa alhaqu wa ma kanu gaskiya sai ta tabbata abin da suke yi na tsarin bafal sai ya ɓaci dama na karya ne wa nan fa'ul iya saharatu sajidi فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون استغى ياكن يا فقرهم فألقي السحرة ساجدين sai su matsafan nan suka faɗi suna masu sajada ga ubangijin Musa qalu suka ce amanna bi rabbil alamin mun imani da ubangijin duniyoyi yanzu kuma sun tabbatar cewa lalle akwai ubangiji rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma ubangijin gabas da yamma da abin da yake tsakanin su waye rabbul alamin rabbi musa wa harun ubangijin da ya yi ko annabi musa kuma ya yi ko annaba harun yanzu da shi suka yi imani sun yadda firauna ubangijin ƙarya ne ubangijin ƙarya ne da haka yanzu sun masa bore sun masa tawaye yadda yanzu shi ne ubangiji ba ubangiji na gaskiya rabbi musa wa na قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قد أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين سَآمَنْتُ له قبل أن آذن لكم kuka إِيمَانُ da shi tun kafin ya muku izini yana ganin cewa bai kamata su imani da shi ba sai ya musu izini to ce a zai musu izini haka zai taɓa musu izini su imani da rabbi musa wa haruna to sai kuma ya koma kage inna hu la kabiru kuma alladhi allama kum Ba sirra to kenan dama bakin ku ɗaya ko babban ku ne dama Allah zai allama kuma as wanda ya koya muku sihiri isa ya sa kuka jefa ɗan ƙanana ƙananan wato ainihin sanduna Eh, wanda suka zama yan ƙananan ƙananan macizai shi kuma da yake shine babba ya jefa ƙaton sanda kuma wanda ya zama ƙatuwar maciziya biya haƙiƙe na ku don ku nasara da ni to fa sawfa alamuna da sannu za ku san sakamakon abin da kuka aikata me sakamakon law qati'anna aydiyakum zan yanyanke hannayenku wa arjulakum da kafafuwanku min khilafin bisa sabani ya kafar hagu hannun hagu hannun dama da kafar hagu to haka zai fi ne ne fi na filaye sannan wala usalli bannakum ajma'in zan tsire ku baki da in sa kafe kowa ya zo ya ga irin abin da kuka aikata da kuma irin abin da ne to ina wanda za su zo su tsire su mafi yawa duk sun ba nan musa sun imani da rage musa wa haru na'am قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون suka ce la zai babu komai ku ba mu damu ba ba mu damu ba la zai ba mu damu ba inna ila rabbina munqalibun mun koma zuwa ga ubangiji ga ubangiji na gaskiya ba ubangiji zanzan ba na ka mun koma zuwa ga shi eh duk abin da za ka yi ma ka yi ba mu da wata damuwa kai abin da za ka kamar inda su ma wasu daga annabawa duk haka suka gayawa duk abin da za ka yi in kowa zuwa ga wani wani wanda yake hayayin na gaskiya إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ومنا فقيم an yanzu na rabbuna wa mun mu mana kurakuran da muka yi inda fir'auna ya samu mun yi tsafi muna roƙon ubangiji ya yafe mana faɗa yana kurakuran an kunna sai dai muna muna godiya ga Allah an kunna awwalar mu'mini mu ne farkon wanda suka yi imani da ainihin ubangiji ubangiji na gaskiya daga cikin ainihin kibdawa ba daga cikin bani isra'ila su ne farko wanda muka imani da cikin kusa na ka waɗannan ta ga sun yi kyakkyawan ƙarshe su ƙwararrun tsari ne amma yanzu kuma su ne farkon imani Da hmm. kuma al'islamu ya jibu ma ƙwablan musulunci yana yake duk laifin da mutum ya yi a bayansa to kaga sun samu shi. sun samu alheri babba sun zama ne farkon muminai da annabi musa da kuma yanayin haru ta sun samu kai babba kankarewar laifi da فرق الإيمان نعم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون Annabi Musa ya kai ci gaba da fafatawa da Fir'auna har abubuwa suka yi tsanani abubuwa suka yi tsanani Ubangiji ya ce da Annabi Musa da mutanensa su fita daga Misra su tsallaka zuwa ardal muqaddasat allati zuwa ƙasa wacce take mai tsarki shine ƙasar Palestine shine Allah ya ce wa auhina Musa muka yi aike zuwa Musa an asri da ibada ka tafi da bayina da daddare shine Isra'il tafiya da daddare ka fita da bayina da daddare innakum muttaba'un amma ka san fa za a biyo bayan idan ku fita za a biyo bayan waye zai biyo bayan su ba shakka fir'auna shine zai zai biyo bayan su shine kuma fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin fir'auna ya aika a cikin birane hashiri a tattaro mutane manyan nan fadawa ainihin wanda suke ma'aikatan tsaro da waye su duk a tattaro su yanzu wasu da zauna suka ce inna haula ila shirzimatun qalilun waɗannan wasu yana nufin bani isra'ila da shirzimatun wasu ɗan jama'u ne qalilun ɗan kaɗan amma sun waye Ko ne ɗan tsirarun mutanen sun waye to suke sifar da mulkin namu wa innahum lana la'ibun hakika suna bakanta mana ba domin suna so ce akwai wani abun bauta ba ni ba wa inna la jami'un hadirun hakika mu masu taka tsantsan ne eh? la jami'un baki ɗaya mu hadirun masu taka tsantsan da al'amarin wato muna gudun kada al'amarin su ya zo ya bari kasafa har su kai zuwa ga da gwamnati gwamnati ta haka mu masu taka tsantsani a cikin al'amarinsu ko kuma kamar yadda ya zo a wata kira'a wa inna la jami'un hadirun wai mu masu taka tsantsani la jami'un gabaki ɗayansu dole mu san yadda za mu yi da al'amarinsu ma'ana musta'idun masu tattali ne bisa islahi da makami wa inni uridu an astaghfira sha'fatahum suna son sassare wayan su baki ɗaya don a huta da al'amarin su shi ne taka tsantsan ɗin da yake shi kenan kamar yadda kissa ta nuna Allah ya ce da Fir'aun ya fita kaya annabi Musa ya fita fa atba'uhum mushriqin suka bi su lokacin hudowar rana suka tabiya suka tabin su suka tabin su har suka je ina har suka je bakin a teku da suke je bakin teku nan musa ya tsaya kiris ya za a yi irin su yusha irin su mumi na ali fir'aun suna cewa ubangijin ka ne yake mu zo nan yace eh ubangiji ce mu zo nan da haka kuma ubangiji zai ba mu mafita domin ga teku a gaban sun kure wurin tafiya ga teku a gabansu a gaban su ita ubangiji ya ce mu zo nan suka to tunda ubangiji ne zai ba mu mafita shi ne ubangiji ya umarce shi fa dorib bi asaka al-bahr fan falaka fa kana kullu firqin ka qawd al-azim yace bigi teku da sa. to yi buga sai ta zama ta tsatsage kowane tsaru kamar wani katon dutse Allah ya sa tekun ta zama wato kamar tsirkaya kamar busasshen wuri, ne ce na rufe a fatar baha zama kamar tsirkaya inda za ka taka a sarari ainihin ka wuce shi ne kamar yadda ce a wani gurin fabarik lahun fariƙan fil bahari ya basa la ka fafu darakan wala ta sha ka bugi hanya a cikin teku ya basa zai zama busasshe la ta fafu darakan kuka ji tsoron nutsewa wala ta sha ka samu damuwa to haka aka yana buga sai zama ya tsage gida goma sha biyu gwargwadon ƙabilun bani isra'ila su goma sha biyu kowace kabila ta kama hanya daga cikin waɗannan tsagi tsagi da har suka je can sun gama shigewa na ƙarshe yana fita kuma fir'auna da mutane suna zuwa suka zo da shigo suka shigo suka shigo su ma in suna ganin ma ai teku ya tsage ne saboda sarki hmm. saboda fir'aun sai da suka gama nitsawa shiga ba daya sannan Allah subhanahu wataala ya aike su فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأخرجناه من فتاة فرعون بمتع نسا من جنات daga ainihin gonakai wanda suke na ni'ima domin ya yi sarauta don an shi shirya na jin daɗi wanda suke da abubuwan marmari a ciki wa da idanuwar ruwa wanda suke kukuwa wa kunuzin da taskoki na dukiya wa maƙamin karim da mazauni na girma shine fadar fir'auna duk muka fitar da su daga wannan wuri suka je suka fada ruwa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya da su kadhalika haka muka yi wa na bani isra'il muka gadawa da muka gadawa bani isra'ila misra zama sun zama su ne suka gaji ta yanzu waɗancan majiya daɗin duk Allah ya fito daga duk tanadin da suke kai ne shekara da shekaru na jin daɗi da horewa yau rana ɗaya Allah ya nuna musu kifas an halakar da su wani ɗaya kuma ya gado wa waɗanda ake raunanawa kamar yadda za mu karanta a na gaba ya gado wa wanda ake kashe waɗannan ake bautarwa ake wulakantawa ya gada musu da duk wannan kayan jin daɗi da rafukan na jin daɗi da gonakin na hutawa da wuraren shakatawa da fadojin, da komai duk sun koma sun zama ne na rauna nan da da ake zaɓi shi ne shawa wasu na haɗa min isra'ila mun gado da bani isra'ila abubuwan da fir'auna da mutanen su suka bari wannan haka al'amarin ubangiji yake cewa mutum yi haƙuri to ana nan ana nan wanda yake makasantu sai dawo ya zama shi ne wanda kuma yake yin abu da takama da isa to ubangiji sai gudu ribarsa kuma yadda cewa wasu na ne ladina kanu sad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha mun gado wa mutane waɗanda ake raunana su gabasin ƙasa da mai da yammanta allati barakna fiha mun gaya musu da ƙasa wacce muka sa muka albarka سألنا ونقول يتي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين muna son mu baiwa ga waɗanda da ake raunanawa ake wulakanta fil ardi a bayan ƙasa wa naj'alahum a'immatan mu sanya su sune shugabanni kuma yau wa naj'alahum alwarithin mu sanya su sune magada za su gane duk kayan mulkinsa duk kayan jin daɗinsa wanda aka fir'auna da mutanensa suka bari ذلك إن شاء الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه شكلها كسوء ما منتج